daidai da bakwai ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na 68 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alal jada, wallafan Fadilatu sheikh al-doktor abdulsalam bin salim as-suhaimi Allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan gwa su manta ba yana daga cikin abin da malam ya fara tattauna mana a karatun da ya gabata hani tsoratarwa da shari'ar musulunci ta yi dangane da haɗarin saɓani haɗarin ah, rabuwa da duk waɗannan abubuwan da suke nakasa addinin Allah dole ne al'umma su zama tsintsiya maɗaurinsu ɗaya su yi haƙuri da junansu duk sanda mutum ya zo da wani abu koya yake a cikin addini musulunci ba zai karɓe shi ba sai yin addini ne waɗannan ruɗani da waɗannan abubuwan da kuke ganin musulmi yau sun samu kansa a cike ko din natijan wannan rarrabuwan ne aka shigo da wasu aƙidin da annabin da ya zo da addinin ma bai ma san da su ba aka zo da wasu ayyuka a cikin addinin idan da za ka tambaye annabin addinin bai ma san da waɗannan abubuwan ba sam da kunga idan wannan al'amarin ya zama haka to al'umma za su shiga cikin matsaloli wanda su ba su san makaman wannan matsalolin ba jama'a muna fahimtar wannan ba su san su ba kuma shi ne abin da a yau mutane suke ciki lokacin annabi ya rasu ya bar sabon shi a haɗe ɗan boko haram a zamanin sayidina usman da su da yan shi'a suka haɗa kai suka kashe shi khawarij iyakan sunan da aka kira su kenan da hausa ba su da wani suna sai shi kawai canjin gari ne sunansa yake sakewa to kun rabuwa ne ya haifar da wannan abubuwan yau a ce ana zagin matan annabi wani yana cewa malamin shi Allah ne ta abin da ya haifar da wannan abubuwan ke duk wannan fada-fadan da ka gana yi ko da a ce musulmi sun tsaya kan addininsu bayan da za a cewa ana rigima tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba me ina kana rigima da shi shi da yake kayan aikinka da Allah maɗaukin sarki ya baka aiki a kan shi naka kira shi zama irinka me na faɗa da shi me na kai mai hari me na cinye amfanin gonin shi me na cin mutuncin iyalin shi da cin zarafinsu me alakanka na tozata shi ba inda aka ce ka wulakanta kafiri ya musulunci kwata-kwata shi sa annabi ya zauna lafiya larsu a garin madina kiransu aka ce ka yi ba ku ji abin da dr isa alban miye ba ya kira wani ne salamun dalo a wucin addini kira ake yi amma ka gan shi ka ce mai arnan banza ya baka bashi ka cinye ka ji kai mai ishe ciki to ya sunanka waɗannan abubuwan dole ne mutane su su kalle su kula musulunci ba zai tolerating irin wannan nonsense ɗin ba isa duk wanda ya zo da wani rabuwa cin addini ko karbi da shi annabin ma mai gidan mu duka an ce na ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in duk wanda ya zo da rabuwan kan al'umma annabi an ce baya ciki wato kai kana ciki ko kana ciki to annabi baya ciki a ci daɗi lafiya wallahi tausayin mutanenmu da muke ji ko kaga rabin kalma in ka sa a cikin harkar saɓani da rabuwa a cikin al'amarin musulmi ka shiga bala'i na dindindin ka san matsalan sai ran da ka daƙile wannan abu ba ka koma gefe ka ce a ina tuba inna ai illallazi na tabu sai ce me wa asulahu Allah sai ka gyara wannan abu sannan wa bayyana sai ka bayyana bannan wannan abu sai ce ka a tuba alaihim sai ka cika wannan ƙa'idan ne Allah zai kagu tubanka shi sa harkar raba kan al'umman musulmi ko daidai yake da kashe addinin Allah kashe addinin Allah daidai yake da kashe manzan Allah ba ya ga ka san wannan tunanin sun dauki al'amarin addini addini ra'ayi ne yadda ka san sa riga na ga dama sa wancan na ga dama cire ko harka ne na shiga siyasa na ga dama wancan jam'iyyar teman in shigan ba teman ban yi da kamfe ko haka mutane suka dauki al'amarin addini kuma harka addinin nan mutane sun dauka harka ce ta daba harka ce ta tsiwa harka ce ta marasa kunya marasa mutunci al'amarin addinin musulunci ba haka yake masu mutunci da ilimi da dattako da karbuwa cikin al'umma suke yin shi Allah ya raba mu da wannan fitina na rabuwa a jiya malam yi mana wasu bayanai masu darajar gaske to ka dora akan najiya yace wa kana min awwal hazihi al-firaq daga cikin farko-farkon waɗannan ƙungiyoyi akwai a shi'a idan aka ce shi'a al'imamiyya ana nufin shi'a imamiyya ce wahum hamsa ashara firka su suna da ƙungiya-ƙungiya sha biyar a cikinsu me yasa ake amfani da kalmar shi'a kan imamiyya al'isnai a shari'a kawai sau da su suka fi yawa tun da ma akwai sauran firak ɗin waɗanda su ba su kai waɗannan ba yau a duniya shi'an da ke da gwamnati su ne wannan imamiyya to shi yasa komi nasu sai ya fi yaduwa kuma aka bi jinsu kuma aka bi saninsu shi yasa idan an tashi magana kai tsaye ana magana kan su ne kuma duk wani bara da za ka ji a cikin addini su suka yi ta to shine sai mala yace fa innaha hadasat fi akhiri asr sahaba shi'a an kafa ta ne a ƙarshe ƙarshen zamanin sahabbai summa tatawwarat tashiya a at-tashyi' eh, at wannan nunan ɗin ku cire shi babu tashyi'i ne sannan sai shi an ciyar ka canza kama ilar rafdi ya koma kuma rafidanci mai rafidanci zagin sahabbai a yau duk shi'an da ake a duniya shi'an zagin sahabbai ne waɗanda ba su zagin sahabbai cikin 'yan shi'a gaba ɗaya sun ƙare shi sa addinin addinin fada da annabi da sahabbai ne shi ne shi'a kisa kana shiga shi'a ku? ka tabbatar da ka shiga club na cin mutuncin annabi da sahabbai da 'yan ɗakin shi ko da maka ƙarya an ce gwagwarmaya ne ka ce shi gwagwarmaya za ta gare ba an ce in imamu ya hau kan tanki ba tanki ne ko tanka gano sun da kyau baki suka yi mashi wallahi baki ne mun gano nan dama cewa suka yi idan yaran imamu su hau kan tanka to da sai mu gane amma kun ce imamu ya hau kan tanka to an ɗora shi ai Allah ya sa mu dace ka zagi sahabi ka kwashe da dadi. yau Allah na haka ni? ai Allah baya haka wallahi malam Allah baya haka Allah shi kyauta to sai mala ya ce wa mabda'uhu min ibn saba al-yahudi wanda ya fara kirkiran addinin shi'a shi ne abdullahi ɗan saba al-yahudi wa ghairuhu min al-majusi da wani shi ma daga ci majusa wanda ya ba da haɗin kai ya ba da gudunmawa sosai wajen kafa wannan addini na shi'a mimman da fil islam zahiran wa filbatin batin hum imma yahud makiruna au majus muturun mala ya ce waɗannan sun zo sun nuna a zahiri sun shiga musulunci alhali ko suna nan yahudawa ne makirai ko majusawa masu kumbiya-kumbiya cikin addini matsalan da ya faru su su abdullahi ɗan saba al-mustashirikun ne su ne orientalist masu zuwa don su koyi larabci da addini don su gurɓata shi su ne a ƙasan nan a yau aka fi saninsu da 'yan bazata fulani ake ɗiba da mutanen zazzau amma na ƙauye wajen ikare-ikaren nan eh da ko mutanen katsina <laughs> can wajen munumfashi kafir ko kuma ka je kudancin kano nan ka je wannan wajejen sai su je su ɗibo asalin mutumin ƙauye da ya iya maganan mutanen wurin sai a kai shi labanan ko a kai shi misra ko kuma a kai shi ɗaya daga cikin ƙasashen larabawa da kiristoci suke da ƙarfi za a je a zaunar da shi ya koyi larabci san fareren larabci ya iya sai a koya mai bible na larabci a sanda ke koya mai wannan za a kokari a koya mai wasu awoyi na alkur'ani da wasu hadisai na annabi da sauransu to kaga ko littafin larabci ya dauka zai iya biyawa sai da kila ba zai iya bashi ma'anan da shari'a ta bashi ba to sai ya zo yana dawa sai ya je saji cikin musulmi ce shi ma musulmi ne har ma gashi ya karatu daga gabas yana nan Siyar zuwa da wasu bakin fatoyi wanda su musulmin ba san su ba shi abin da ake so ba so ake yi karantar da addini ba so ake gurbata shi da in ka ce karantar da addini ai bai iya ba gano to sun yi haka da yawa kamar mirza gulam ahmad alkadiyani malaman tarihi sun tabbatar da ba musulmi ba ne kwata-kwata in gaje ka samu kasar profeso adam a jiobe ya yi maganganun na shautu tijjani ma ya ce rabaran fada ne aka yi ce mititsi na ma rabaran fada ne shi kuma profeso ne wadda allah ba ku taba jin kasar ɗin ba eh in ba ku ji ba ku je ku ma yana na akan youtube a nan makarantar mala albani ya zo ya yi tare da mala albani suka yi kun wannan to haka waɗannan suke zuwa sai su shigo da wata aƙida su gurɓata musulmi waɗannan ba ƙaramin sa'a suka ci ba don su suka kafa addinin shi'a kuma suka yayyafa ma ruwan haɓaka don lokacin shi'a na da ƙarfi amma hawarijanci na da yawa amma ba su iya motsi to zuwansu abdullahi ɗan saba al-yahudi su ne suka haɓaka suka tasu a lokacin ne suka yi alliance suka hada karfi da karfe suka kashe sayyidina usman mun karanta wannan da ku a cikin al'awasim min alkawasim da kuma hikbatun min tarih Allah kiyaye malai ce fasadda fasadahu fasaddahum ifsadad din malai ce qasduhum manufan irin waɗannan maɓannata. ifsadu islami shine kawai bata addinin musulunci kamata gaddama ba su da wata manufa in ba su ga sun gurbata addinin musulunci ba fakanar rafdi fi awwalihi yusamma tashe farkon abin da ya na rafidanci zagin sabai ana kiransu da shi'anci ne fashtaharu bi shi'a sai suka shahara da shi'a ai shi'atu ali ibn abi talib yan kungiyar magoya bayan sayyidina ali da aka suka shahara wa kanu fi zamanihi talatu firaq a zamanin sayyidina ali su kungiya uku ne bayan kuma rasuwan sayyidina ali sai suka rabu ƙungiya uku gari. firqatun taqum daga cikin kungiyoyin da suke zamanin sayyidina a akwai wanda suke cewa innahu ilahun sayyidina ala Allah ne yanzu kuna mamakin yanda sufaye suke haduwa da yan shiya suke komi ga komi iri da mu gane dalili ba waɗancan sun ce barhama Allah ne su ma yan shi'a sun ce aliyu Allah ne shi sa addinin nasu iya haduwa wuri ɗaya alkufuru millatan wahida mahala ya ce wa kada sarraho laho bi sun fito ƙarara sun gaya ma aliyu haka faharrakan ladina ta makana minhum bin nar waɗanda ya iya kamowa daga cikinsu aka ya kunna wuta ya kona su da ita wasaniya ƙungiya na biyu alladina ya subbo na ababakarin wa umar radiyallahu anhuma su kuma aikin da shaidan ya ba su shine zagin abubakar da umar وقد Ali علي رضي الله عنه من فعل ذلك بأن يقيم عليه Ali sai da ya jin kunni mai ƙarfi ya ce duk wanda aka zo man da shi cewa yana zagin abubakar da umar to zan mai azaba zan tsaida mai da haddi kila inna hulƙatin wasu ma suka ce kashe shi ce zi duk wanda aka kawo shi ya zagi abubakar da umar na ali ce kashe shi zai to yan shi a kun ji hukuncin ku ya sa ma burutai ya sauwaka muku ne kun gano wannan da kyau ko inda sayyidina ali na nan ba wanda zai kai libantan shi a cikin ku ba daga hannu kuka yi ko kafa kuka daga wasalisa na uku al-mufaddila su waɗannan masu fifita ali ne akan abubakar da umar alladhina yufaddiluna aliyan ala abi bakar wa umar su waɗannan tsagerin suna fifita sayyidina ali ne akan abubakar da umar wa baqiyatu sahaba da kuma sauran sahabbai wa qadarawa anhu annahu qala arwayto shi sayyidina ali yana cewa la oti bi rajulin yufaddiluni ala abi wa umar ba za a taba kamo man mutumin da yake fifita na kan abubakar da umar ba illa jallatuhu hadda yace illa jallatuhu haddan face sai ne mai haddi dukan tsiya wannan bayani ku duba littafin fada'ilus sahaba na al-imam ahmad juz'in farko shafi na 88 mala ya ce a hannu firakihim mafi yaduwa na ƙungiyoyin shi'a to bayan sai na alnaga muku su ma sun kasa uku ko kun ji a zamanin alwaɗannan tsagirin su kenan yana rasuwa sai ke saniya ta bayyana to wanda muka gama bayanin su kasu uku su ne saba'iyya kun gani to amma ke saniya da zaidiyya sai rafida ko ka ce imamiyya shine suka su gida uku domin zamanin sai da na aluku ba a san su da imamiya ba sai bayan rasuwan shi ne sai suka sama kansu imamiya amma asalin sa rafida ne da shi a ake ce musu magoya bayan ali suna fara zagin sahabbai sai aka koma ka sa aka koma na ce musu rafida to daga baya ne kokarin su kashe rafidancin sai sai kirkiri imamiyya al-isna a shari'a da su ga al'umma ba za su faɗi ba sai suka da wancan asalin sunan na farko suka sa shi'a amma su zazzaki ba 'yan shi'a ba ne rafida ne su kwamina rafida ne nan 'yan iran da ke ganin su da rauni kamar mutanen kirki dukkaninsa rawafid ne ga mutum da alkyabba kaman zai kabbarta sallah ka bi shi amma ba wanda yake zagi sai mata da 'ya'yan annabi to ita saba'iyya ita ce na zamanin na ali su ne wanda suka kasu hukuncin to bayan na ali an samu kaisaniya a cikin kaisaniya su ma sun karkasu sai zaidiya su ma zaidiya sun karkasu sai rafida su ma sun karkatu to a cikinsu ne kuma suke da gullatu kun gani to su gullatu ko sa su a firqul islam ma ba a yi yasa da aka samu ɗan shi'a wanda ya jima yana yi ka tambaye shi ka ce da Allah wai ko addinin nan naku na shi'a waya karkasuwan ku yake matsiyacin zaga bai san kamiyo ba bai masa wannan magana waɗannan bayanan jama'a mun karanta su duka a cikin alfarko <coughs> alfarko bayan firaq haka ne mun tattauna su sosai wanda ina ba ku shawara ku samu waɗannan kasusuwan an gane ingun sami su za su yi maku amfani matuka da gaske ma'ala ya ce an rafi da umulladina <clears throat> ah, ya glona fi alil bait su rafi za su ne waɗanda suke wuce gona da iri dangane da alil bait wa عن an البشرية har ma suke daga su su shallake martaba na mutuntaka dan suna daukan su ba mutane bane ila martabatul ilahiyya suna kai su matsayi na allantaka ma mala yace wa yadufuna alaihim min sifat suna kwama masu suna lullaba masu suffofi min sifatin wa af'alin ma la yaliqu illa bi rabbil ardi was sama sufofin da ba wanda ya cancance su sai ubangijin ƙasa da sama wa yafaddiluna ali ibn abi talib ala sa'iris sahaba kuma suna fifita alakan sauran sahabbai wa ba'dhum ya'taqidu annahu huwa ar-rasul wasu ma suna ganin shine annabi na gaskiya walakin al-malak sai da shi malaki a fir risala ya kuskure a wajen ba da manzancin ai mun karanta wannan ku ina gan cikin tafsirin bane ne ma muka yi masa raddi ko da annabi ya ce a jafar ya fi kama da shi ko ai mun tattauna wannan a wurin kaɗan haka Allah shi kyauta mahala ya ce wa summu rafida an kira su da rafida ne li'annahum rafadu zaid ibn ali ibn hussein ibn ali ibn abi talibin radiyallahu anhu so da sun yi ma da dan ali dan hussein dan ali dan abi talib tawaye fa innahum qalu lahu in shi'a ne suka yi gayya suka ce mashi ma qawluka fi abi bakarin wa umar wai me zaka faɗi ne kan abubakar da umar faƙalo ya ce huma wazira jaddi ya ce waziran kakana ne ya anin nabiya sallallahu alaihi wa sallam fansarafu an huwa rafado sai suka juya suka da suke watsi da shi tun daga lokacin aka fara karinsa da rawafit wayo ƙalo lahumu shi'a hakan kira su da shi'a wa zalika a litashiyyihim li ahlil bait saboda wasu suna goyon bayan ahlil baiti wa guluwuhum fihim kuma suna wuce gona da iri gani da su din kun gano wannan da kyau ku to magana da na buɗe muku bayani da ita malai ce wa ashharu qawaifihim mafi shaharan kungiyoyinsu al-isnai ashariya wa hum alladhina ya'taqiduna anna al-imama filisni ashara alladina akhiruhum muhammad bin al alaskari al-askari suna waɗanda suke cewa imamanci dole ta kaita akan waɗannan limamai sha biyu ƙarshen su shine muhammad dan Hassan al-askari sahibu sardab wannan wanda yake cikin su kawai a ne sardab samira wai sardab din nan dake samira na kasan iraki malam ba ka da yadda za ka yi ma dan najeriya kwatance da misali gane sardab shi dai ba sirdi bane balantana ka ce sirdin keke ko na babur ko kuma sirdin ba zai gane ba rami ya shiga ya ja dutse ya rufe kan shi ya sunan shi <laughs> Babu da gane kuma kullum suna zuwa da kaɗe-kaɗe za a yi madoki kwalliya ana zuwa ana roƙon shi don Allah ya fito kuma an wa zai fito ya ƙi makiya <laughs> kai ɗan shi'a tunkuza kenan hawa amana in banda wawa wanda zai yaƙi ka ya kafi shi ma rashin tsoro kogo har yanzu tsoro ya hana shi fitowa kuma an ce ya shige sama da shekara dubu da wani abu kuma ba tarihi mahaifiyar shi ko haihuwa ba taɓa yi ba mahaifiyar shi a tarihi ba ta taɓa koda ɓatan wata ba da aka ƙure su da magana sai suka ce wai ai a cinye ta ciki ita tashi ciki sai cinye su yi kumbara to ta wuta ina kun gano wannan da kyau ba a fi to da aka ce to ina ɗan sai suka ce ya shige so kawai <laughs> kai Allah ka tsine mashi albarka sun batar da mutane da yawa wallahi da irin wannan almaran da irin wannan almaran kuma sun yadda sa in ga dan shi'a sai in ce kai Allah ya gaskiya kai ba ka isa ka shiryar da wanda kake so ba wallahi malam amma ba sakaran addinin da ya kamata mutum ya guda irin shi'a da sufanci na rantse da Allah ko kai sakare ne inda baka ka zama wawa ba to ya kamata ka fita wallahi malam saboda in ba ƙidahumi ba ba wanda zai iya waɗannan addinan masu wauta a ciki wanda ƙure ka ba zai wahala ba idan suka same ka ta bushe ko to shi ne za su yi maka wasa da hankali amma ka sa abin da kake yi ba za su iya ba ku je ku tambayi ɗaliban tal'udi ku ce ya karanta al'udi da jafar ku a lokacin ya ga jafar dan matashi haka ya dauka ilimin ma matashi ne shi ne ragarraga da shi Allah malar shi da kai sai da ce jafar ka gode ma Allah Allah ya maka bayan alkur'ani so da wasan kurayi da shi shi ne kiran da muke matasanmu muke cewa ku tsaya ku yi karatun da ya kamata da Allah duk wannan abubuwan da kuke karantawa da kuke ganin wasu mashirmanta sun yi ba inda za ku ga dauki irin wannan ku tsaya ku nannagi karatu karatun ya san kun yi shi da gaske in kuka shigo cikin wannan fagen ko sai ku iya hude shi inda ya kamata amma abin sai ya zama kawai dan sama sama ne aka yi shiga shi na la yusmin wa la yughni min ad-dalala to shikenan za ka bata ne ka ci gaba da batarwa kuma ka je lahira mala'ikun Allah su ta dukanka an gane yanzu yanzu nan za ga an zo yaro ana koya mai addini bai fa iya ba ya ɗauka addinin musulunci keken ɗinki ne ko kanakanci ne ko kafintanci ne an jima kawai sai ja tunga in kafinta ne zai gan shi da buhu ya ratayo na za ka zan je aiki ga ko gan shi ba <laughs> jama'a na ko ba yi in kuma tela ne zai ga samu wannan shago ya sa fashion daga sama goma kanike ne zai ga su bakin bai ya samu gindin wuta bishiya da ya barbada <laughs> ya sa wa ne sai o shi ya zo wuce sai ce a yanzu muka yi bakon <laughs> kanike ne ko sai ce ai wani ce a wani haran sai ce tutu Allah ya kiyaye <laughs> Allah Allah ya kiyaye kenan to wasu ɗauka addinin musulunci ma wai haka ne shi ne kowa ɗan samu ɗan lungu kawai zai yake da zai samu ne ta mai ihu wai na kiran mai sallah a zo <laughs> wasu ɗauka addini irin wannan iskanci ne subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum